السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وتم التسليم على أفضل مبعوث بأفضل ملة إلى أفضل أمة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد يا مسلمي بركة مدى سافر لا ربا uku قوة رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 sha uku ga watan March miladiya 2024 muna roƙon Allah ta'ala ka sanya wa rayuwar mu albarka ya Allah ka ba mu aminci a cikin wannan rayuwa da lokacin mutuwar mu da cikin kabarin mu da kuma gobe kiyama abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfinsa abin da ya gagare mu Allah ka yi mana maganinsa Allah kai mana mafita ga halin da muke ciki na rashin tsaro da kisa da garkuwa da mutane da talauci da wahalar rayuwa da sauran fitintun da suka addabi al'umma yan umma ƙasar falasɗayin Allah ka kai musu agaji ka ba su nasara akan isra'ila da ƙawayenta jiya mun kwana aya ta 28 a cikin wannan sura mai albarka suratul anfali Faɗin Allah tabaraka wa ta'ala cewa ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah wa rasul ya kun da kai imani kada ku yaudari Allah da manzonsa. kar ku ci amanar Allah da manzonsa. in har kuka ci amanar Allah da manzansa fa takhunu amanatikum to cin amanar junanku tsakaninku ba za ta yi wahala ba wa antum ta'lamun za ku dinga cin amanar junanku alhali kuna sani wa alamu ku sani annama amwalukum auladukum fitna lalle ku sani cewa dukiyoyinku da 'ya'yanku fitina ne a gare ku jarrabawa ne wa annallaha indahu ajrun azim kuma lalle Allah a wajensa ne lada mai girma take amana na daga cikin abubuwa masu tayar da hankali gobe kiyama domin ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi bayan ambaci abin da ya shafi siradi bayan tsallakawa an yi hisabi an yi wane ne za a je aljanna kuma gashi an kawo siradi kuma yuta bil jisri bayna dhahari jahannam sannan a kawo gada tsakanin a saman bayan jahannam ita ce za a tsallaka a tsallake a shiga aljanna wanda kuma ba dan aljanna ba zai fada cikin wutar da kuma wanda za a ƙona shi kafin shiga aljanna as-sirat to wannan siratai za a haushi ne kuma akan duhu wato ana cikin duhu kowa Allah zai ba shi haske gwargwadon imaninsa da ikhlasinsa to amma a shahid a nan shi ne annabi ce fatur sadal amanatu rahimu sai a aiko da amana da kuma zumunta Fata koma ni jambata yasirat sai su tsaya gefen siradi yamina wa shimalan ɗaya na dama ɗaya na hagu an umarci amana ta kama duk wanda yake cin ta jefa shi cikin cikin jahannan. haka an umarci zumunta duk wanda yake yanke ta shi ma ta kama shi ta jefa shi a kenan da wanda yake cin amana da wanda suke yanke zumunta ba yadda za a yi su tsallaka siraɗi sai sun shiga wuta Allah ta'ala ka tsare mu a wata riwaya ar-rasul alaihi salatu wassalam ce idan aka ba mutum amana ya ci ranar kiyama za a zo da ita kwatan kwaci yadda take da aka baka ita da lokacin da aka baka ita sai an nuna maka ita sai Allah ce ina amanar da aka baka ya ubangiji ya zan san ina take tunda duniya ta tafi sai ce ga ta can je ka kamo ta ka baiwa wanda aka ce ka baiwa to sai ya je kamo ta sai ta gangara cikin wutar jahannam ya yi ta tabiyo yana so ya kamo ta sai ta je ƙasa ya je ya kamo ta ya hauro sama ya kawo bakin gaba kuma sai ta sake kubcewa ta sake komawa wannan amana ɗaya kenan ina ta ga amanoni da yawa ya ubangiji Allah ka tsare cin amana Allah ka ba mu ikon riƙe amana da cika alƙawari Allah muna roƙon ka tsare mu ka wanke zukatanmu daga cin amana Allah ta'ala ka tsare mu za mu tashi aya ta 29 Faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ya ku da kai imani in tattaqullaha in dai kuka ji tsoron Allah in dai kuka tsare dokokin Allah domin at-taqwa yana nufi al-imtithal al-awamir ban na nawahi watan bin umarnin Allah da kuma nisantar hannunsa duk wanda ya tsare dokokin Allah ya bi abin da Allah ya ce a yi ya kuma nisanci abin da Allah ya ce a bari wannan shi ake kira at su ne al bi ma'ana wanda suke ƙoƙarin kare kansu daga fushin Allah da azabarsa ta hanyar kiyaye dokokin Allah at-taqwa al-wiqaya bi ma'ana ya za ku kare kanku daga azabar Allah da fushinsa hanya ɗaya ce shine ku bi dokokinsa to shine ce in tattaqullaha in dai kuka ji tsoron Allah ku tsare dokokinsa ya ji Allah kun furqana Allah zai sanya muku al-furqan ibn abbas yake cewa annaja Allah zai sanya maku mafita Allah zai sanya maku faslan bainal haqqi wal batil kamar yadda Muhammad ibn Ishaq ya fassara shi zai ba ku dama ku iya bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin abu mai kyau da maras kyau in dai kuka ji tsoron Allah waɗansu kuma suka ce ibn abbas a wata riwaya ta sai yake cewa Alfurkan yana nufin an in dai kun ji tsoron Allah ya ji lakum nasran Allah zai sanya maku nasara zai ba ku nasara ya ba ku taimakonsa duk inda kuka saka duk abin da ka sa a gaba sai Allah ya taimake ka in dai ka kasance mai tsoron Allah kuma ka gwada ka gani duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya masa mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan ay al makhraj shine furqan duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita kuma sai ya ce na biyu wa yarzuqhu min haythu la yahtasib Allah zai arzuta shi ta inda bai sani ba in dai ka ji tsoron Allah to sai Allah ya maka mafitan da baka yi tsammani ba bari in baku misali akwai wata baiwar Allah labarin take gaya man ya tayar man da hankali saboda me na farko dai matar aure ce tana da wata ɗan company da ake decoration irin wannan abin da ake na gyare-gyaren ɗakuna da offices to sai kuma lalura ta kama mijinta na rashin lafiya ga 'ya'ya ga miji baya iya fita kuma ga abubuwa sun yi ƙasa sai ta ce wa kanta bari ta je wajen abokinsa tunda yanzu tare suka yi suka tashi an yi makaranta tare watakila ta samu taimako a wajensa taimako ma da take nema tunda shi ma'aikaci ne me zai hana ya dan ta ko da contract ne na gyaran wani abu ba ma ya ba ta kuɗi ba shikenan ta je ta sami ta ce gashi halin da wane yake ciki har da cewa ya jikin mai gidan ta ce lafiya alhamdulillah da sauƙi Allah ya ba shi lafiya to tun da har ka san classmate naka ne tun a primary har secondary kun tashi tare ai sai ka taimaka masa imam asibiti ne a kai shi asibiti abincin gidansa in kana da hali ka taimaka masa ta ce gashi gashi an koro yara a makaranta gashi mai gida ba lafiya abincin da muke ci ma dai maneji ake yi Shi na zo ka taimaka yar sana'ar da nake dinnan tun da ta yi a ofis na ku za a iya samun abun da zan iya yi na dan contract haka in dan samu wani abu da za a biya wa yara makaranta ce babu komai sai ce ta zo ta same shi aka ba ta address sai ta je ta same shi ashe guest house ne da ta je ta shiga falo sai ta radda waɗansu mata suna zaune ta ce su uku ko su hudu she can't remember amma tun da ita yana jiranta ne tana zuwa sai shi mai iso sai ce an ce dama tun daga wajen mai gadi ta faɗi waye a ce ta shigo ta shigo aka shigo da ita da take gaya min magana nan sai da hawa ya zubo man buɗe bakin sai ce to hajiya sai haƙuri kin san yanzu al'amarin duniya taimaka ni in taimake ka ne eh wai cuɗanye ne in cuɗanye ta ce ban gane ba ita ke ko sai ka ce yarinya ƙarama sai ka ce yarinya ƙarama ai taimakon juna ake yi in kin ba kin zo neman taimako waje na nima ina neman taimakon ki Ta ce wani irin taimako kuma ni me nake da shi zan iya taimaka maka yace ke ma kin kasa ke kamar dai ba ko ban baki je makaranta ba to sai fito fili sai ce mata kin san ku mata kuna da abin da mu muke sha'awa kuke iya ba mu shi mu ji daɗi mu kuma ba ku abin da kuke so sai ta ce ah wane ba ka sani matar aure ba ni fi matar aure kuma matar abokin ka yace an so what to wannan maganar ta fi ta mana hankali da kowace watan fadan asowa din ya nuna bai ma dauki abun wani abu ba irin ma ka zama remorseful cewa na abun da kake yi amma har ka ce an so what to sai me waɗanda kika gani a zaunin duk matan aure ne don na baki izini kin shigo ta ce yanzu taimako na a matsayin matar abokinka don abin da ku tashi tare sai ka nemi cin mutunci na ya ce in kin shirya ce kenan in baki shirya ba kuma ki tafi ai ba na ɗora mara rashin lafiya ta ce to wallahi tallahi ba zan zubar da mutunci na sai dai mu mutu wannan menene karfin imani to kaga wanda zai zai ce mata 'yan iska ne ko mazinata ko karuwai ya zalunci wannan ya ci amanarta domin a wajen babu kowa daga ita sai ubangiji sai shi wannan mutum sai ubangiji amma ta ji tsoron Allah lokacin da ta zo take gaya man na ce na rantse maki da Allah da kin aikata da musiba ta auka maki amma tun da har kika dogara ga Allah to Allah zai maki mafita zan taimaka maki da addu'a insha Allah Allah zai kawo maki mafita to cikin wani ikon Allah ta yi karantarwa a secondary school cikin ɗaliban da ta karantar akwai wanda ya zo yana Amerika, can yake zaune can yake aiki sai ya shigo sai yake tambaya ina malamansa aka ce masa ai ga wance ga wance yace shi yana so ya ga malama ko mai menene akwai wani suna da suke mata ka san akwai malaman da suke sai a very funny so kuma ɗalibai ba sa mata irin wannan malama negatively or positively sai ce da Allah a kai shi wajen wance aka kai shi kuwa ta gan shi ta ce yace ba ki gane ba ta ce a ban gane ka ta ce ni ne wane fa domin shi ma shaɗani ne a aji ta ce kai ne mai kaza mai kaza ce eh ce Allah sarki yaya abubuwa suka zauna suka yi hira da sauransu sai ta ce masa ai mai gida ne bai da lafiya kaza kaza kun san wani iko Allah ya ɗauki $10,000 ya bata yanzu wancan zai bata wannan kuɗi kwangila za ta kawo wannan kuɗi in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in ka ji tsoron Allah wallahi Allah zai kawo maka mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kaga ya mata mafita ko wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma ya arzuta ta inda bata yi tsammani ba dan rabanta da wannan yaron an shekara 30 dan tun tana tun tana ainihin budurwa ta yi karantarwa a secondary school to in fi sabilillahi akwai furƙanan da ya kai wannan wannan bai zama aya ba to ne ma'anar in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in dai kun ji tsoron Allah to Allah zai sanya muku mafita ya baku nasara ya yi muku mafita a cikin halin da kuke ci wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib sai ce kuma wa man yatawakkal ala Allah fa huwa duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa kuma yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai saya masa sauki a cikin al'amarinsa duk abin da ga mutane suna ta wahala akan ci rashin tsare dokokin Allah ne Allah ne fa yi alƙawari yace in har ka dogara gare shi ya isan maka kuma in ka dogara gare shi ka ji tsoron sa ka tsare dokokinsa to shi kuma zai baka abin da kake nema yana cikin hadithul qudsi Allah ta baraka wata ala ce yabna adam ya kai dan adam in innaka turidu wa ana uridu wa in adha'atani fima uridu a'taytuka ma turidu wa in a a saita ne asaytani fima uridu ata'abtuka fima turidu thumma la yakun illa ma uridu ya kai dan adam akwai abubuwa da kake ta neman su kake son su ni kuma akwai abubuwan nake so ka yi man in haka yi man a cikin abin da nake so ka yi ni kuma zan baka abin da kake so cikin sauƙi amma idan ka saba ma a cikin ni abin da nake so ka yi ni kuma zan baka wahala wajen neman abin da kake nema kuma ba abin da zai kasance sai abin da nake so ka gama wahalar kaf kuma sai a yi mai sai abin da Allah ya ga dama za ka samu wasu lokuta ma saɓon Allah sai ya toshe wata kafa ta rahamar Ubangiji sai a canza ƙaddarar so in dai har ka ji tsoron Allah sai ya ma mafita na ba ku labarin mutumin da ya je FCD yana so ya ga director lands a sa masu hannu a sa mai hannu suna jiran director a reception I mean director development control ko director dance one of the directors yana suna jiransa su biyu shi da abokinsa a sa masu hannu sai aka kira sallar la'asar da kira sallar asar sai ce wane to mu mai mu sallah ya ce a'a ɗan ya ce a'a kai dai to tun da gashi mu jira darakta ya fito kada muje je darakta ya zo ya fita <laughs> mu rasa sa hannu ya ce a ni gaskiya zan je in yi sallah in ina da rabo ya saka ma in ban da rabo kuma to shiki amma dai ba zan bari an kira sallah ba hayya alal salah hayya alal falah in tsaya ina jiran wani sai ya tashi ya tafi yasa shi kuma ya tsaya jiran darakta ya je cikin masallaci ya je alwala ya kabbarta nafila yana addu'a ya ubangiji ka taimake mu ka ba mu sauki ashe darakta akwai wata kofa da yake fita ya bar wancan mutumin sai bai wata kofa shi ma ya zo yana zuwa sai tare da mutumin yana sallah ga takarda baya sanin su ce ah wannan takardan ku ne wanda aka ce ku kawo ya ce eh kawai sai ya ɗauki ya ce ba ni aron bayaro sai ya sa mai hannu a wajen ina abokinka ya ce yana can ciki ya ce to shi kenan sai ya zo aka yi sallah mutum yana ce yana jiran darakta a gama sallah shi wannan an sa mai hannu darakta daga sallah ya wucewarsa ya sake kuma ya same shi bai yi sallah ba ya ce ah, a. kaga har yanzu darakta bai ta ce in ji waye darakta tuntun ya fito kaga ya samu hannu ya ce na gan shi ya ce masallaci to kaga wa man yattaqillaha yaj'al allahu makharaja duk abun da ka sa Allah wallahi tallahi duk abun da kake tsammani is impossible sai zan possible sai dai in ba Allah ka sa a gaba ba yaj'al lakum furqana sannan abu na gaba sai ce wa yukaffiru ankum sayi'atikum idan kuka ji tsoron Allah bayan ya sa muku mafita kuma zai kankare muku munanan ayyukan in tacce ne ba kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima in dai kuka nesanci manya manyan zunubai da muka hana ku kanana domin ɗan adam ba a raba shi da aikata zunubi sabon Allah ko ya yake ƙarami sai an samu akwai naka kowa na da kasan irin sabon Allah da yake yi sai dai me sabon Allah ya bambanta tsakanin wane da wani da girman abin da kake yi to yace in kuka nisanci manya manya ƙananan da kuke aikata mu za mu kankare muku su wa yukaffir ankum sayyi'atikum sannan Allah zai kankare muku munanan ayyukanku sannan sai ce wa yaghfir Allah kuma zai gafarta maku, wallahu dhul fadlil azim Allah ma'abocin falala ne mai girma sai ya ce mai وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما دبره أهل مكة من قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو حفظه أو إجلائه sannan sai Allah ya shiga magana yana sai ba ku labari ya ba mu labari na abun da mutanen maka ƙureshawa kafiran maka suka ƙulla wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na makirci ko dai su kashe shi ko kuma su kulle shi ko kuma su kore shi ɗayan cikin uku saboda tun lokacin da ya zo suna hasarar position nasu ana ta shiga addini aka ce to ya kamata mu yi mitin mu san me ya kamata mu yi wa Muhammad me ya kamata mu yi masa aka tattaro jama'a manya-manya suka shiga cikin ɗaki suka kulle suna mitin me za a yi masa wani suka kawo shawara abin ya kamata kawai mu kashe shi ce a'a kashe shi fa fitina ne ka san ƴan uwansa ba banu hashim in mun ce mu kashe shi wata sabuwar fitina ce in suka gano mun ta da yaƙi tsakanin mu wani ya ce to abin da za a yi mu samu waje mu kulle shi mu sa shi prison bai sake fita ce a in kai wannan magoya bayansa kuma za zo su balla shi ce to mu kore shi ya bar mana gari ce in mun kore shi kuma lalle iya je zai je karfi ya dawo mana yanzu ka dabara na an kasa to suna cikin wannan mitin sai shaidan ya shigo ya kwankwasa kofa gashi shiga irin ta tsofaffi amma tsohon najadu ya zo ya kwankwasa kofa suka ce waye ya ce ku buɗe ne. suka bai suka kai dattijo daga ina ya ce na samu labarin kuna mitin ne ne da za ku kashe muhammadu ku yi maganinsa ni kuma yana da shawarar duk ta fita ku suka ce to shigo shigo shigo yana shigo ya ce a fara ba shi giya ya sha ta to ina ruwan shaɗan da ya sha zai ce ku yara ne duk wannan abin da kuke magana in kun kashe shi kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza hanya ɗaya ce za ku bi ku tsira shine duk ƙabilun larabawa nan kaf kowa ya kawo wakilinsa guda ɗaya ko biyu su je su taru gaba ɗaya su kashe muhammad in kuka yi haka yanzu su banu hashim dangin annabi sallallahu alaihi ba za su iya yaƙar ku duka ƙabilun ba amma yadda kuke ɗin nan ko ɗin nan za a yaƙe ku amma yan ce ƙabilun larabawa ne to ba da za a sai yaƙi da ƙabilun larabawa duka sai aka ce lalle wannan shawara ce mai kyau sai aka yi yarjejeniya a kan cewar lalle a tattaro ƙabilun larabawa kowa ya kawo wakilinsa a haɗu a kashe muhammad sallallahu alaihi wasallam aka zazzaɓo mutane daren da manzon allah sallallahu alaihi wasallam zai yi hijira bayan sun gama tattaro jama'a sai Allah ya kuma mala'ika Jibril cewa ya Muhammad ga abun da ake kullawa na makirci kuma Allah ya baka izini kai hijira ka bar gari daren da zai za su ainihin zai bar gari daren da za su yi atakin kenan annabi ya gama shirya komai sai kawai ya je motsin jama'a an kewaye gidansa ya kira sayyidina Ali ya leƙa ga jama'a nan da takubba da sauransu shi ake jira kawai a mai taron dangi allied forces ya ce wa ali ina so ka zo ka kwanta a kan gadona in har sun tarar da kai sun kashe ka mu aljanna in kuma ka tsere ka same ni a madina ali ya ce na'am ya rasulallah sannan kuma amanar da aka ba shi shi mutum ne wanda yake mai amana akwai kayan mutane da kuɗaɗe da aka ba shi amana a cikin wanda suka zo kashe shi ɗin ma akwai waɗanda kayansu da kuɗaɗensu na hannun annabi sallallahu sallam sai ce sayyidina ali wannan kaya da kake gani ya leƙa wanda ya ce kaga wani can akan doke ce eh wannan kayan nasa ne in na tafi ka bashi kayansa wannan ma kuɗin wane ne ga yacin wannan ma kuɗin wane ne saboda amana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za su kashe ka amma kuma za ka mai musu da amanar su. yana gamawa sayyidina ali ya kwanta annabi ya rufe shi da mayafinsa sai aka sanya mutanen kam suka yi bacci annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito dama tun da rana ya ji ya sanar da sayyidina abubakar ne siddiq cewar Allah ya man wahayi cewa ka shirya za mu tafi a yanzu domin duk hijiran da ake yi Abubakar ya nemi izini annabi ce a'a ka jira za mu tafi tare to sai ce masa wahayi ya sauka an ce in tafi to amma ba za mu tafi ba sai da dare to ne sai sayyidina Abubakar ya sa aka shirya musu raƙuma guda biyu aka yi sojan gari aka ajiye a wata riwaya dawaki guda biyu aka ajiye su a wajen gari don me don in dare ya suka ji su hau dawakin ba wanda zai gane to sai wannan daren da ya kamata su tafi gashi an tare annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya jefa musu bacci annabi ya fito ma aka ce ya watsa musu ƙasa ma ba sani suna ta bacci Allah ya ce alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yusirun muka sanya toshiya a gabansu da bayansu. muka rufe idanuwansu ba sa ganinka annabi ya zo ya wuce su suna bacci ya samu sayidina abubakar a daren nan suka sulale suka tafi bayan annabi ya yi nisa sai suka farka aka sa a bi shi aka je aka tar ya yi nisa da suka bi shi ya kai kogon tawa sai suka hango su kenan da safe kenan sai sayidina rasulullah sallallahu alaihi ya ce ma sayidina abubakar gashi sai na abubakar ce ya rasu gashi nan suna zuwa sai ce amma ga kogo nan shine kogon thawr mu shiga mu boya sai sun gane ni zagaye sun gama neman mu sannan mu fita ana tabin sawayensu sun shige cikin kogo suna shiga kogon sai Allah ya aiko da gizo-gizo sai yayi yana yadda alama ce na cewa ba wanda ya shiga wajen nan domin ba yadda za a ce kofa gizo-gizo yayi yana sannan kuma ka shiga baka karya ta ba baka fasa ta ba da suka zo suna ta bin sawayensu ana zuwa daidan dutsen sawun ya bata suka dinga zagaye dutsen ko sun gansu ba su gansu ba suka ga kogo suka leka ga gizo-gizo ya yi rana kuma ga su suna ganin su mai ma'ana annabi yana ganin su da sayyidina abubakar amma su ba sa ganin su sayyidina abubakar ya ce ya rasulallah law anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarana da ɗayan su zai duba ƙarƙashin kafafun da za su gamu yace ya ababakrin fa ma balaka bithnaini bithnaini Allahu thalithuma yaya kake tsammanin mutane guda biyu wanda Allah ne na ukun su shine Allah yake cewa illa illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين sai Allah ya saukar da natsuwa a zuciyar Abubakar ash-shahid shine suka nema suka rasa suka koma kuma aka bar wani ya dinga zagaya wajen koya ga inda suke saboda an san suna around tunda su ga inda ya kare kwana uku suna cikin kogo nana asma bintu abubakar Sadik ita ce take kawo musu abinci a cikin kogon hira kogon tawo sannan akwai mai kiwo kusa da su yana kiwon dabbobi sayyidina abubakar sai ya same shi ya ce muna son mu sai bakinka ya ce kamar ya ya ce muna son duk wanda ya zo karka ce ga inda muke tunda kai shi ya gansu aka yi jinga ya ba su kuɗi sannan kuma suka sai madara zai dinga tatso madara da safe yana kawo musu haka har suka yi kwana uku so in an zo an tare da mai kiwon awaki da tumaki ba ga waɗansu mutane wace ni da nake kiwo mai ruwana da mutane kaga dai bai karya ba bai ce ya gani ba ballantana kuma ya saba alƙawarin da aka yi da shi to haka suka yi kwana uku bayan an gaji da neman su an koma sannan suka fita to wannan makircin da aka kulla shine Allah yake ba mu labari anan yace id yamkuru bikal ladina kafaru ka tuna wa id yamkuru bikal ladina kafaru ka ambata lokacin da kafirai suke kulla maka makirci liyathbituka cewa su tabbatar da kai su ainihin kai ka su kulle ka aw yaqtuluka ko kuma su kashe ka aw yukhrijuka ko kuma su kore ka daga kasar makka su daga garin makka sai ce wa yamkuruna wa yamkurullahu suna kulla makirci shi kuma Allah yana kulla nasa makircin bi ma'ana suna kulla makircin Allah yana warwarewa ashe kaga Allah makiri ne wallahu khairul makirin yafi kowa iya makirci inji Allah wannan siffa ce wadda take magmuma mu a wajenmu amma a wajen Allah ba abun zargi ba ne domin shi abun da yake nufi duk inda za ka kulla makirci Allah yana ganin ka kuma ya san yadda zai warware shi wa yamkuruna yamkurullahu suna kulla makirci Allah na kulla nashi makircin bi ma'ana yana warware makircin su wallahu khairul makirin Allah shine mafi alkhairin duk masu kulla makirci duk yadda suka kulla shi Allah zai warware shi sai ya ce me وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم نعم الله تبارك وتعالى تشهد أبي أركافرانكم وإذا تتلى عليهم آياتنا duk sanda aka karanta musu ayoyinmu na alkur'ani ƙalu sai su ce qad sami'na e lalle mun ji qur'anin naka mun ji launa sha'u da mun ga dama mu ma la qulna mithla hadha da mu ma sai mu faɗi kwatakwace haka ai qur'anin larabci mu ma da mun ga dama sai mu tsara namu to ku faɗa mana ai an ce ku faɗa kun kasa ba ai challenge nasu ba wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wada'u wada'u shahadakum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu in dai har kuna shakka cewa shi ya kirkiro alqur'ani kuma laraba ne irinsa ku je ku kawo irinsa tunda kun ce la qulna mithla hadha da mu ma in mun ga dama za mu faɗi kwatankwacin alqur'ani Allah ce to ku faɗa mana in hadha illa asatirul awwal suka ce wannan qur'ani da yake karantawa ba komai bane face tatsuniyoyi da gatana da kirkire-kirkiren labaru na mutanen farko ka je kana kawo labarin udu labarin adawa samudawa wane ne da wane ne duk wannan tatsuniyoyi ne haka suke faɗa masa to ne Allah tabaraka wa ta'ala ya gama wannan labari na abin da suke faɗa sai ce wa idh qalu Allahumma kuma ka ambata ya rasulullah lokacin da su mushrikan makka suke addu'a suna ce Allahumma ya Allah in kana hadha huwa al-haqq min indik lalle idan ya kasance wannan alkur'anin gaskiya ne daga wajen ka yake fa amdar alaina hijarata minas sama to kayo mana ruwan duwatsu na bala'i daga sama aw itna bi azabin alim ko kuma ka zama da azaba mai radadi shi yasa lokacin da hirkal ya zo tun da shi kirista ne yanzu suna tattauna da Abu Sufyan sai Abu Sufyan ya ce masa suna irin hira na sai ce ni ban taba ganin watan mutane irin ku ba yahudawa ku ne kuka ce kuna son ga Allah fili da fili waye sai ga Allah fili da fili in ji Abu Sufyan shi kuma da hirka sai ya ce masa ni kuma ban taɓa ganin daƙiƙan mutane irin ku ba akwai daƙiƙancin da ya kaka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtar alaina hijarata min as-sama in gaskiya ne a ji a yau ma ruwan bala'i daga sama me ya kamata su ce in kana hadha huwa al-haqq min indika fa hadina ilayhi ya Allah in gaskiya ne ka shirya da mu mana ba shi bane addu'a da ya kamata su yi amma ka ce wai in gaskiya ne ai koma da azaba maimakon ka ce in gaskiya ne daga wajen ka yake ya Allah ka shirya da mu mu gane mu be shi amma sai suke addu'a suna cewa fa amtir alaina hijarata minas sama ka ka zubo muna ka yi mana ruwan duwatsu na bala'i daga sama awi itna bi azabin alim ko kuma ka zo mana azaba mai raɗi in ji su سي الله يتي وما كان الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نعم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون to ko da kuke cewa aiko muku da azaba mai raɗaɗi wai in Ƙur'ani gaskiya ne Allah ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim ba abin da yake yiwa ba ne ga Allah ya azabtar da su alhali kai manzon Allah kana cikin su babu wani annabi da aka halaka al'umman sa yana tare da su in har za a halaka su sai an sa yayi hijira ko kuma a ɗauke shi da mutanen da suka yi imani shi a halaka sauran tunda kana nan rahama ne gare su ya rasulullah shi yasa ba za mu azabtar da su ba wa ma kana Allah mu'adhibahum kuma Allah bai kasance mai azabtar da su ba wa hum yastaghfiruna alhali akwai masu istighfari a cikinsu. akwai mu'mini suna istighfari malamai suka ce waɗannan abubuwa guda biyu su maganin kowane irin bala'i a duniya Allah ya ce duk wanda ya tsare su to ba yadda za a Allah ya azabtar da shi na farko shine presence na manzon Allah sallallahu alaihi na biyu shine istighfari to mu yanzu tunda manzon Allah baya tare da mu menene alamar cewa manzon Allah yana tare da mu shine salatin nabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya tsara salati ya kuma yawaita istighfari to Allah zai masa mafita a cikin dukkan bala'i kuma Allah ba zai azabta da shi dama abubuwa guda uku ne suke bayar da rayuwa mai kyau na farko cin halal na biyu yawan istighfari na uku ne salatin nabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa duk mutumin da ya tsare su insha Allah ya fita daga cikin fitintinin duniya da lahira duk bala'in da ake ba dala tana dubu biyu wallahi ta kai dubu hamsin wallahi ba abin da ya dame ka dalar ba ruwanka da kan kahirin barra ba ruwanka shi za ga magabata lokacin da aka samu fari akwai sanda aka samu fari magabata aka zo aka samu wani aka ce masa gashi ainihin abinci ya yi tsada yau dirhami ɗaya yau kaza kaza ya ce wallahi ko ya kai dinari goma mudu ɗaya na ainihin watan alkama in ya kai dinari goma wallahi babu ruwana da shi domin Allah cewa in bauta masa shi kuma ya ci yadda ni to ina ruwana da tashinsa shi ya san wani abu dala don haka ba ruwanka da dala bauta wa Allah kawai wannan tashin hankali gaji ana ta shiga ana ta abinci ya yi tsada an yi kaza an yi kaza ka je ka bincika mu ne ba mu yi abin da Allah ya ce a yi matuƙar mun yi abin da Allah ya ce wallahi Allah zai mana mai zai mana mafita amma ba zai yi ba muna fito na fito da Allah sannan kuma ya kyale mu wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yamdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la lillahi wa qara ku nemi gafara ubangiji Allah zai sauko da ruwa mai yawan zuba ya saman maku da gonaki da koramu da abinci da 'ya'ya ya karfafa ku yace me ya same ku ne ba ku neman natsuwa da ubangiji me ya same ku ba ku son komawa Allah duk abin da ya tsanani komawa Allah sai arzuta ka ta inda baka yi sani duk bala'in da ake ciki wallahi wanda yake jin tsoron Allah da sauki a kansa so yana da kyau in muna neman zaman lafiya mu koma wa Allah wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim Allah bai azabtar da mutane matukar kana cikin su ya rasul matukar ana yawaita salati wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa hum mustaghfirun kuma Allah bai ainihin azabtar da mutane akwai masu istighfari a ciki Allah ta'ala ka shirya da mu sai ce wa malahum menene zai sa Allah ya watan wa malahum Allah yu'adhibuhum Allah watan menene yasa Allah ba zai azabtar da su ba wahum yasudduna anil masjidil haram bayan suna kangewa daga masallaci mai alfarma kenan in ba don wacan abubuwa guda biyu da aka ambata ba istighfari da kasancewar annabi yana ciki to me zai hana Allah ya azabtar da su bayan sun kange mutane daga masallaci mai alfarma sun kange annabi sun kori mutane daga makka sannan kuma an zo za a je umara sun ce ba za a shiga ba to me yasa Allah ba zai azabtar da su ba don wancan kasancin annabi na ciki ba da yawan istighfari me zai hana Allah ya azabtar da su bayan wannan laifi da suka yi na kange mutane daga masallaci mai alfarma ya ce wa ma kanu awliya'u kuma ba su suka cancanci wannan ainihin ɗakin ba domin su suna alfahari cewa wai ɗakin Ka'aba su suke kula da shi su suke ginawa su suke canza mai kaza su suke kaza kuma ga gumaka a ciki ana bauta musu da ka suna ganin kamar sun fi musulmi cancantar wannan ɗaki ai mu muke shayar da alhazai mu muke kula da Ka'aba mu muke kaza mu muke kaza Allah ya ce aj'altu siqayatal hajji kuna sanya ainihin shayar da alhazai da kula da masallaci mai al'amar kamar amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah zai yi daidai da wanda imani na gaskiya imani da Allah ta tabaraka wa ta'ala aja'altum sikayatal hajj wa imaratal masjidil harami kamar amana billahi wal yawmil akhir yanzu kuna nufin raya masallaci mai alfarma da kuke yi ta hanyar gini da canje-canje da kuma shayar da alazai bayan ku mushrikai ne kafirai ne shi yana daidai da wanda ya imani da Allah da ranar lahira yanzu don Allah don kafir ya zuwa gina masallaci yana daidai da musulmi ɗaya da ya sallah a ciki shi babu fa'ida na gina masallacin da yi don ko lada ba ya da sai dai a bashi a biya shi ta wata hanyar amma bai da lada amma musulmi ɗaya da ya sallah guda ɗaya ya fi wannan kafirin a wajen Allah shi yasa ce wa ma kanin auliya'u ba suka cancanci wannan masallaci ba na mai alfarma da suke alfahari da shi in awliya'uhu illal almuttaqun ba wanda suka cancanci wannan masallaci sai masu tsoron Allah mu'mine masu raya shi da ibada walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai yawan su ba sani ba sai ce ma kana salatum inda albayti wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiyah فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون نعم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون bayan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci cewa ba su cancanci wannan daki ba domin ko kuna kulawa da masallaci raya masallaci shine ibada a cikinsa me amfanin masallaci ba a sallah a cikinsa me amfanin masallaci ba a wa'azi me amfanin masallaci ba a yin abin da ya kamata a ciki to ku yanzu ba ma yanzu a gina masallaci a je a dinga shaye-shaye da zinace-zinace wannan ka kira shi masallaci to da zina da shirka ne fa girma shirka to yanzu kun ce kuna kula da masallaci kuma ga shirka a ciki gumaka ɗari uku da sittin a cikin ka'aba sannan ku ce ku ne masu raya masallaci Allah da kansa ya ce wa ma kana lil mushrikin an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr ba abin da yake yiwa bane ga mushrikai a ce su ne masu raya masallatan Allah bayan sun shaida wa kansu su kafirai ne don haka ba wanda yake raya masallaci ulaika bi amalihim wa fi narihim khalidun yace inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wa yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah ba wanda suke raya masallatan Allah sai wanda suke imani don haka kawata masallaci ba shi bane raya shi duk wannan kawa da muke gani a yi wani fente-fente duk shirme ne in ba a bauta Allah a ciki shi yasa za cewa yanzu ka je kasashen larabawa zaka tara cewa musamman saudiya ba wanda ya kai su yawan gina masallatai kuma da kyautata masallatai amma ina rantse maku da Allah in dai ba kila makka da madina ba sauran garuruwa sai ka isko duk sanda za a yi sallah sau ba wanda zai cika kuma fiye ma zuwa sallar tsofaffi ne sun yi ritaya su waɗancan suna da sauran horiya da wahala ga samari suna sallah shi yasa Najeriya mu gode wa Allah samarin na da ibada ƴaƴan samari suna bauta Allah akwai ibada akwai sallah akwai kuma fi wannan so wannan abubuwan da muke da su su ba su da shi zaka tar cewa su an gina masallaci gashi an kawata shi yayi kyau kaman ka dauko ka kawo garin amma kuma ina masallatan babu to abin da ake da raya masallaci komi muninsa komi rashin sa shine ayi ibada a ciki suna ta wani complaint yanzu masallacin mun nan astaghfirullah wata physically not spiritually in ka kwatanta da masallaci annabi ina ma zai kamo namu zamanin annabi babu wani abu ya kankare kan laka fa yashi mai laka ake sallah sannan ba su da roof ma jinka aka saka wannan yayi cicci shi aka saka in an yi ruwan sama shigowa suke yi a cikin ruwan ake sallah a cikin ruwa ake sallah ko ƙofofi ma babu sai daga baya aka saka su sannan ginin ba irin namu bane mai bulo da kankare tun za shi kaga mu masallaci yanzu gayu kawai ya rage mana so a lallaba a tafi a haka an riga an gama masallaci abin da kawai ya rage kyale-kyalen banza wanda albani ya ce in ba a yi hankali ma sai ya rauna da imani yanzu an waye gari sai ana alfahari da masallacin mu yafi naku kyau abin da ya kamata ku yi alfahari kun fi suwa ibada amma yanzu alfaharin da ake bari mu yi masallaci da ya na suwa na kyau namu ya fi naku girma namu ya fi naku kyau limamin ya fi naku ba shi ake so ba imani ake so a rasulun salasai ce wasallam ta kuma sa'atu hatta yatabaha hannu nasu bil masaji ba kiyama ba za ta tsayu ba har sai mutane sun koma suna alfahari da masallatai cewa masallacin mu ya fi naku kyau albani ya ce duk irin wannan kawan da ake sakawa matukar tana daukan hankalin daga mutane daga ibada to ta zama kuma shirme duk abin da zai ɗauki hankalin kuma shine ka gina a ƙasashen larabawa in ka shiga masallaci kai ka ce ka shiga wani aljannar duniya shi yasa aka shagwaba mutane yanzu kan masallaci mu duk ba sa zuwa saboda ba ba AC <laughs> ba carpet ba wani abun a zo a gani to wannan carpet din da wannan AC duk ƙawa ce kawai imani ake bukata daga hannun mutane kada mutum ya dauka cewa wai masallacin su don yana da kyau akwai bambanci da wanda bai da kyau da masallacinmu nan na fu'ad ɗin nan da masallacin da ke cikin ƙunƙurmin ƙauye wallahi duk ɗaya ne a darajarsu Allah ta'ala ka tsare mu to shine Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya muna a wannan ayar da aka karanta yace watan وما لهم الله يعذبهم لهم وهم يصدون عن عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياء با wanda suka cancanci masallaci mai alfarma illa almuttaqun sai masu imani walakin aktharuhum la ya'lamun da hai sai dai da yawa yansu ba su sani ba ai kaga suna suma ma suna dawafi irin nasu amma ya kaje dawafin ya ake tabi fa ake yi ana kiran lata da uzza da manata ana tabi ana shewa shine Allah ta'ala ya ce wa ma kana salatum indal baiti illa muka'an wa tasdiya yace sallan da suke magana cewa suna yi a masallaci mai alfarma bata kasance wa face ihu da kuma tabi da sowa da sito shine kawai abin da suke yi to ku gaya mana wani wani irin abin nan ne a zo a ce ana dawafi tsirara a masallaci mai alfarma wainan kuma duk ta ce cewar wai su ba sa son saba wa Allah da tufafin da suka sanya domin su ba sa son su da masallaci mai alfarma da tufafin da suka saba wa Allah da shi don haka in baka da kuɗin da za ka sai sabo sai dai ka yi dawafi tsirara mata da maza Allah ce duk wannan ba shi yake so ba fadhuqul azaba ku azaba ya ku kafire bima kuntum takfurun saboda an kasance kuna yi na kafirci sai ce innal na kafaru hakika wanda suke kafir ba sun tara kuɗi ba a can mun karanto a baya sun tara kuɗi domin a je a yi kasuwanci a samu kuɗin sayan makamai a yaƙi addinin musulunci sai Allah ya ce to wannan abun da suke duk shirme suke innal ladaina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah lalle wanda suke kafire suna ciyar da dukiyarsu suna tara dukiya suna ciyar da ita liyasuddu an sabilillah domin su kange addinin Allah daga ci gaba su hana mutane shiga addinin Allah sai ce fasayunfiqunaha da sannan za su ciyar da wannan dukiyar sun mata kuna alaihim hasratan sannan ta zo ta zama nadama da hasara a kansu sun mai gulabun sannan a rinjaye su na kafaru ila jahannama yuhsharun kuma wanda suke kafirai lalle abun tattarawa ne zuwa jahannam yanzu ku kalli Amerika fada take da addinin musulunci ta ko'ina, shi kuma girma ya kai a tsakiyar gidanta yanzu duniya ba inda ake musulunta kamar america ingila kan ma ba a magana su kusan da yawa ma cocina sun koma masallatai an ce daga nan zuwa 2050 islam will be the most populous religion mutu bi gaidikum huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al mushrikun ko mushrikai ba sa sai Allah ya daga addini ne ya ce sai ya ɗaga shi sai ya bayyana shi ya rinjaye da shi akan dukkan addinai Amerika na can na faɗa da addini a libya a iraki a saudiya a ko'ina shi kuma yana ne yana girma a cikin gidanta kuma kalle da suke tara kuɗi na faɗa da addinin allah trump ya ce yaƙin da aka faro tun daga afghanistan har zuwa yanzu an kashe over 9 trillion dollars ya ce ba abin da kuma sai kun kashe mana sojoji mai hasarar shi da kansa ya faɗa kasa ɗan gaza ne ya ce ba abin da kuka ja mana sai hasara 9 trillion dollars an kuma kashe sojojinmu a banza yaƙi da musulmi su kuma musulmi wanda aka kashe sun yi shahada yanzu ba su yi hasara ba yanzu kuma ya kuma nadama a kare su ba su yin kuna sun matakona alaihim hasaratan. thumma yuglabun za su kashe dukiyar don yakar addinin musulunci sannan zai zama hasara da nadama a kansu kuma za a rinjaye su insha Allah rabbul alamin yanzu ba gashi ba Biden ba su ne suke taimaka Isra'il suna kashe ƴan uwan ma Palestine ba wai dan munafici wai azumi ya zo yana kira ga Isra'il munafikin Allah ba kai ka ba su makaman ba in America ta ce ta je hannunta tuni Isra'il za ta tsaya duk kuma kasashen musulmi kaf suna tsoron Amerika. tsoron tsoro ake yi musulmi kasashen ku na tsoron Amerika? Amerika na tsoron isra'ila aka isra'ila ta ce uwar gida yanzu ita ce mai gidan dukkansu yanzu ka kalli duk abun nan da ake a cewa musulmi kasashen musulmi fiye da fiye da ɗari da wani abu amma mun kasa magana larabawa kawai suna da kasashe kasashen musulmi sun fi hamsin da wani abu wanda suke kewaye da Falastayin sun kai goma sha wani abu masu makwabtaka baki ga hanci ku taimaka kuki. ta ma sai da aka je aka sanya miyagun malamai wai a'a kada wanda ya sa baki a bar shugabanni su yi magana yanzu a saudiya baka saka yi wa Falastayin addu'a ba kwanaki wani mutum kama shi aka yi fa a harami kawai da yana Falastayin addu'a <clears throat> don yana Falastayin addu'a aka kama shi wani kuma ya sa kaya mai tutan falastan shi ma aka kama shi me suka yi muku ne ko ba komai dai musulmi ne me ya saka saboda suna tsoron uwar gijiyarsu america don haka biden sai ya gaya wa wannan dan amarya to ka san yadda za ka yi zancen social media kar mu ji ana zage mu akan zancen palestine shi yasa yanzu ka da ikon ka yi magana palestine a social media kuma a ganka ma kana addu'a harami yanzu ne za a camke ka dan me zaka yi 'yan uwanka addu'a Allah ya ba su nasara akan Isra'ila ka san wannan lalacewa ta kai ƙarshen lalacewa ba mu kai masa makamai ba addu'a ma ta baki kuma a ce ba za mu yi masu wannan zaluncin ya yi yawa ku kalli yadda ake kashe 'ya'yan mutane 'ya'yan musulmi akwai wanda ake ake hira da shi ina je ya ce cikin danginsa an kashe mutum kusan ɗari da wani abu babu ko ɗaya akwai yarinyar da aka ɗauko ta haukace saboda duk iyayenta kaf da danginta an kashe kaɗai ta rayu ta shiga turma ku kalli yadda ake ɗauko hoton yara an kona su bam ya karya nan bam ya cire waccan kafa an cire wancan hannu yanzu wannan shine abin da ko al'ummar musulmi za ga ana ƴan uwanku musulmi ku yi shiru ba mai magana kai ka ce an muna sihiri wai a waye gari a ce ƙasan south africa duk tafi ƙasashen nan musulmi A ita ce za ji ɗauki ƙara ta kai a kotun duniya amma ina saudiya ina dubai ina wane ne duk sun tafi a banza kowa ya shiro kowa ya shiro wannan abun kunya ne wallahi kuma na rantse mako da allah da ƙasashen laraba nan kaɗai za su haɗa baki su ce kai a daina yaƙin nan wallahi za a daina don da ba za su ake rawa ita kanta Amerika da ba za su take rawa arzikin nata naku ne amma sun kasa saboda tsoron Amerika, me ya jawo saƙon allah me yasa kashe faisal king faisal saboda baya tare da waɗannan mashayan amma duk sauran sarakunan haka ake zuwa a je america a hole kuna da gidaje a wajen kuna da komai kun ji a kawo muku yan matan tura ku yi duk abin da kuke kyamara ta ɗauka in kun iskanci mu nuna a duniya ku ji tsoron Allah ku gani wallahi ba yadda suka iya da amma abun kunya duk ya kare al'ummar musulmi 1.8 billion musulmi a ce ana kashe 'yan uwanmu yanzu an kashe over 30,000 palestine amma mun yi shiru sai ƙasar da ba ta musulmi ba ita ce za a tana muna faɗa South Africa har ta ɗauki ƙara ta kai wa kotun duniya amma muna nan a matsayin 'yan ƙonmu ake kashewa Allah ta'ala ka fitar da mu wannan kunya to shi ne Allah ta baraka wa ta'ala yace innal ladhayna kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah wanda suke kafirai suna tara dukiya su ciyar da ita don su kange daga addinin Allah don faɗa da addinin Allah Allah ya ce fasayunfiqunaha da sanan za su kashe wannan dukiya thumma takunu alaihim hasratan sannan ta kasance hasara da nadama a kansu thumma yughlabun kuma za a zo a rinjaye su in Allah ya rasa Isra'ila ta yi kunya Benjamin Netanyahu sai ya yi kunya yanda aran Sharon ya mutu a kaskanci tsutsotsi na fita a jikinsa haka kai ma sai na kai wuce haka don ɓannar da ya yi yawa kana ta yi yawa ‘ya'yan musulmi da ake kashe su da mata da sauransu amma duk mun yi shiru sun mayu galabona kuma sannan za a rinjaye su alkawari ne na Allah sai kun gama kuma Allah ya kawo rinjaya a kanku wallazai na kafaro ila jahannama yau sharon kuma wanda suke kafirai za a tattara su ne zuwa jahannama liyamiza Allahu al-khabitha min at Allahu tabaaraka wa ta'ala ce liyamiza domin Allah tabaaraka wata'ala ya bambance tsakanin mummuna da mai kyau shi yasa ya kawo ainihin addinin musulunci yasa ko sun ciyar da dukiyar Allah zai rinjayar da musulmi a kansu yace liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib Allah yasa an yakin Badar ne don ya bambance tsakanin mummuna da mai kyau tsakanin ƙazanta da abin da yake mai tsarki shine kafirai tsakanin kafire da musulmi wa yaj'al ba khabitha ba'dahu ala ba'din kuma ya sanya kazantar sashen su akan sashe. kuma Allah ya cika wannan alkawari bayan an gama yakin badar haka aka dinga ɗaukar kafirai waɗansu akan waɗansu ana jefa su a cikin rijiya haka aka dinga jefa su in fact su Abu Jahal da wani kafiri ma ko sulken ma an kasa cire haka aka jefa su da shi saman waɗansu kafiri akan kafiri Allah ya cika alƙawari ko bai cika ba wa yaj'al al-khabitha ba'dahu fawqa ba'din kuma Allah ya alƙawarin zai sanya wannan kazantar, wannan kafirin sashen su akan sashi sannan sai ce fayarkumahu jami'an ya tattara wuri gaba daya fa yaj'alu fi jahannam kuma ya sanya wannan kazantar duka a cikin jahannam ulaika humul khasirun waɗannan su ne masu hasara waɗannan kafirai sai ya ce قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين قل للذين كفروا يا رسول الله كتشوى نسك كافرين إن إن ينتهوا إذا سنهنوا بأنا سندين كافرتي suka tuba suka dawo musulunci yughfir lahum ma qad salaf za a gafarta musu abin da ya wuce duk wanda ya tuba daga kafirci a taibu min adh-dhanbi kama la dhanbala al-islamu yahdimu ma qabla musulunci yana rusa duk abin da aka yi kafin sa so duk kafircin da kai in ka zo ka tuba kuma sai Allah ya gafarta maka kun ga sai wahashi bayan ya kashe Hamza a yakin Uhud annabi ya ce an yi declare nashi wanted duk inda a ganshi a kashe dead or alive amma da Allah ya sa yana da rabo kawai sai ya laɓaɓo da dare ya zo ya kalman shahada yanzu kaga ya tsira duk abin da ya naɓanna a baya shi ma ya tsira khalidun walid duk yakin da aka yi a badar a o da sauransu duk da shi aka yi bai musulunta ba sai fata makka amma bayan ya musulunta kuma ya zo yau addinin musulunci hidima ta musamman wanda ba a taɓa samun wanda ya jagoranci yaƙin musulunci kamar Khalid ba yaƙi guda arba'in da biyar bai taɓa faɗuwa bai taɓa ainihin rashin cin nasara ba kaga idan mutum ya tuba daga kafirci an gafarta masa abin da ya wuce shine in yantahu gafar lahun ma ƙada salam in dai sun tuba daga kafirci suka hannu suka daina kafirci za a gafarta masa abin da ya riga ya wuce wa in ya udu amma in sun koma wa kafirci din ƙada malar sunnatul awwalin haƙiƙa sunna wata hanyar mutanen farko ta riga ta wuce yadda aka aikata da mutanen farko su ma haka abin zai same su wa qatiluhum wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah hmm. fa in intahu fa inna Allah bima ya'maluna basir hmm. wa in tawallaw fa'lamu anna إن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وقاتلوهم كما كياكيس إن جاء الله تبارك وتعالى حتى har ya kasance babu sauran fitina da za ta rage a bayan ƙasa a nan alfitna alkuf fitina shine kafirci ku yaƙe sai kun tabbatar babu kafirci wa yakuna dinu kulluhu lillah addini ya kasance gaba ɗaya koma na Allah ne a waye gari ko ina ana la ilaha illallah muhammadu rasulullah ina fata an fahimta so yanzu wannan umarni ne da me da jihadi yana cikin ayoyi wanda suke umarni da jihadi kamar irin ta da ke cikin ainihin suratul hajji udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu an ba da izini ga waɗannan da ake yaƙar su su je su ma su rama a je a yi yaƙin saboda an riga an zalunce su wannan shi ya haifar da mai yaƙin badar to shi ne Allah ta'ala ce wa ƙatilun ku je ku yaƙe su hatta la kona fitnatun har ya kasance babu sauran fitina ta kafirci za ta rage a bayan ƙasa wa ya kona dinu kulluhu lillah kuma addini gaba ɗaya ya kasance ya koma na Allah babu sauran kafirci a bayan ƙasa fa inin hau idan sun tuba suka daina kafirci din fa inna Allah bima na basir hakika Allah mai gani ne abin da suke aikatawa wa in tawallau idan kuwa suka juya baya ba su yi musulunci ba suka ki musulunta suka ci gaba da kafircin su fa alamu ku sani annallaha maulakum lalla Allah shine majibincin al'amuran zai taimake ku shine mataimakin ku ni'mal maula kuma dalla da shi majibincin mu wa ni'man nasir kuma dalla da shi mataimaki sai ya ce me wa'lamu annama ghanimtum شيء فأن لله خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذا كنتنا أفركم سورة تافارة دنيا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله أصله ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين الأنفال كو shine ganimomi wanda aka samu a yakin badar din ya za a yi da su suwa suka cancanta shin mayaka sojojin da suka yaƙi, ko kuma wanda suka baiwa annabi kariya ko kuma tsofaffi ko kuma masu tara ganima sai Allah ce kullil anfalu ka gaya musu lalle dukiyar ganima din nan ta Allah ce da manzansa lillahi war rasul dan haka suna shi zai raba ta yanda ya ga dama to yanzu ga yanda Allah ya ce a raba ta can an yi tambaya yanzu ga ansar ta zo ya za a raba ganima in an samu ganima a wajen yaƙi ya ce wa'alamu ku sani annama ganimtum duk abin da kuka samu na ganima a wajen yaƙi min shay'in na kowane irin abu ne komai ƙanƙantarsa to fa anna lillahi khumsahu to lalle kashi ɗaya bisa biyar na Allah ne yanzu ku kalli Allah da adalci yanzu da ya ga dama sai ya ce yadda al'ummomi suka zo yasa aka ƙona shi kenan to amma yanzu sai ya ce to yanzu tun da na yi halitta muku cin ganima uhillat lana gana'im an halitta mana cin ganima Ba ta halatta ga suka gabane mu amma duk da haka sai Allah ya ce to a bani kashi ɗaya bisa biyar to za a je a kai wa Allah fadar sani, a'a in an ce falillahi ana nufin ta addinin Allah ce a cikin addini za a hidimar addini za a yi daga cikin hidimar addini akwai hidimar shugabanci shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda an haramta masa cin zakka da cin sadaka to ganiman nan da aka samu ta wajen yaƙi a aje 1 over 5 a ciki daga cikin ta aje shi a baitul mali a ciki ne manzon Allah sallallahu alaihi sallam zai ci da ciyar da iyalansa da hidimar gidansa shine ma'anan falillahi walin rasul ta Allah ce da kun manzonsa an gane sannan banda su kuma akwai akwai waɗansu mutane wanda suke musulmi ne amma suna buƙatar hidima suna da buƙatu mabuƙata ne ko musulmi ne to su ma sun shiga ƙarƙashin wannan humusi da aka ce sai ce wale dil qurba hakanan makusanta ana nufin ƴan uwan manzon Allah sallallahu alu muhammad alu aqib alu ali alu abbas an gane to waɗannan waɗannan mutane iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma za a ciyar da su daga wannan khumusi da aka aje a baitul mali wal yatama haka nan kuma marayu na musulmi su ma ayi amfani da wannan khumusi na baitul mali a ɗauki nauyinsu a ciyar da su a tufatar da su a biya kuɗin makarantar da duk abin da suke bukata wal masakini hakanan kuma a ciyar da miskinai da bukatun miskinai a ciki wabni sabili hakanan kuma tafi da duk ya zo ya yanke shi ma a bashi daga wannan mai daga wannan khumusu yanzu kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya raba ya ce khumusi in an samu ganima dinnan a kasa kashi biyar kashi ɗaya a aje a baitul mali domin hidimar addini da ciyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da miskinai da marayu da ainihin matafiya dukkan su a cikin wannan khumusi za a masu saura hudu bisa biyar fa su kuma za a raba wa mayaka ne in an je rabawa mayakan wanda suka halarci yakin kowaye ya je da wanda ya yaƙi da wanda bai duk za a bashi amma idan mutum ya je da doki so in an zo dokin sana da kashe biyu shi kuma yana da kashe ɗaya saboda doki ya fi ɗan adam ci to kuma da shi aka je yaƙi nan tun da shi ma aka je jihadi shi ma yana nashi kaso so duk wanda suke da dawaki za a ƙyarga misali a ce mutane ɗari ne cikin mutanen mutum hamsin suna da dawaki to yanzu ɗarin nan da aka ce kun ga ana buƙatar a yi kaso ɗari kenan sannan ga dawaki hamsin su ma suna buƙatar biyu sau hamsin ya zama kaso ɗari kenan to dukiyan duk da aka samu sai a kasa kashe ɗari biyu ko mutane ɗari kowa ya ɗauki kashe ɗaya ɗaya dawaki hamsin kowane a ɗauka masa kashe biyu biyu a cikin wannan rubu'i watan ɗaya bisa hudu eh, bisa biyar da ya rage bayan an cire 'Shi ne ma'anar wannan aya yadda Allah ya raba ganima kenan sai ce in kuntum amantum billahi in dai kun kasance kun yi imani da Allah wa ma anzalna ala abdina da kuma abun da muka saukar a kan bawanmu yawmal furqani ranar rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya ai mu badrin to wasu malamai suka ce wa ma anzalna ala abdina me ake nufi suka ce alqur'ani suka ce a'a anan tunda Allah ya ce wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yana nufin mala'iku don ya gaya mana ya saukar da mala'iku idh yuhi rabbuka ila al mala'ikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ينزمي أكا سوكر آياك بدر ملائكو بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم من يبركم وطن من الملائكة بألف من الملائكة بخمس من الملائكة بخمس من الملائكة خمس من الملائكة ينزلون الله زي سوكا مكو دا ملائكو كاغا سوكو وأكتي kenan yanzu tunda Allah ya saukar da mala'iku shine wa ma anzalna ala abdina in kun yi imani da abun da muka saukar akan bawa mu na mala'iku a yakin badar yawmal yawmal ranar rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya shine yinin badar domin a ranar ne aka bambance tsakanin gaskiya da ƙarya an gane wa yuridu Allahu an yi al-haqqa bi kalimati walau kariha al-mujrimun wa yuhiqqa al-haqqu wa yubtila al walau Allah ya sa an yaƙin Badar ne domin ya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya shi yasa ake kiran ranar Badar yawmal furqani ranar rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya kuma yawmal taqal jam'ani ranar haɗuwar ƙungiyoyi guda biyu ranar haɗuwar jama'u guda biyu jama'an kafirai da jama'an musulmi gashi an haɗu an yaƙin Badar shine yawmal taqal jam'ani wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai yana daga cikin abin da yake iko da shi shine in ya ga dama da sai ya ce ganiman ma ba za a raba ba za a kona ta amma gashi kuma ya baku kuma ya ce ga abin da za ku ɗauka ga yadda za a raba ta sai ya ce me wa أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم to tunda za a shiga sabuwar magana ina ga ana jira na a masallaci masu aiki saura minti goma zai amfani da su an ansa tambayoyi insha Allah rabbul alamin a gobe sai mu tashi aya ta 41 domin sabuwar magana da za a shigo mu da ita abinda makaranta daidai Allah ka ba mu ladar shi abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ka gafarta mana